Bayan kwana uku da mutuwar Yesu, mata guda uku suka kama hanya zuwa kabarinsa, da turare da man shafawa masu ƙamshi. Ko da suka zo gab da inda aka sa shi, sai suka gani cewa babban dutse da aka rufe kabarin an riga an gungura shi an sa a gefe. Da suka fada cikin kabarin suka iske cewan ba Yesu a nan wurin, abin ya ba su mamaki. Suna cikin shan wannan mamaki sai mala'iku guda biyu suka bayyana musu da kaman hasken rana. Sai mala'ikun ke ce musu, Kar ku ji tsoro, gama me kuke neman mai rai a cikin matattu? Ku fatina ya gaya muku. cewan za a giciye shi, za a kashe shi, za a binne kuma bayan kwana uku za ya tashi, ya riga ya tashi. Da jin haka matan suka fito suka wuce wa inda almajiransa suke a cikin wannan ɗakin. Ko da suka gaya wa almajiran, abin ya ba su mamaki. Sa'an nan ɗaya daga cikin almajiransa watan Bitrus, shi ma ya tafi kalbarin saboda ya tabbatar da abin da matan suka faɗi. Ko da ya kawo kabarin ya gan cewan ai Yesu baya nan, illa wannan farin alkebe da aka lulluba shi a ciki ne kawai a wurin. Daga nan wurin abin ya ba shi mamaki. Sai zuwa can an jima cikin wannan ranan suna dai kan mamaki abin da ya faru. Suna cikin wannan mamaki, sai Yesu karan kansa sai ya bayyana a tsakiyarsu. Suna ganin shi sai suka firgita, ya ce birsu, Kar ku ji tsoro, saboda ba fatalwa da ke da ƙashi da tsoka kamar nawa ku duba hannuna. Sai ya ce musu ba ku da abinci ne a nan wurin? sai suka bashi gasasshen kifi sai ya ci. Sai ya ci gaba da ga musu cewan zai umarci su yi su je Urshalima inda za su jira kamun Ruhu mai sarki ya sauko kansu.